يوم لا ينفع مال ولا بنون ranar da dukiyar da mutum ya tara a duniyarsa ba za ta yi masa amfani ba haka ma 'ya'yan da yake ba su kariya